Sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai daidai lokacin da agogon ɗakin magana ya nuna karfe biyar da minti talatin a nan ya mai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa yau ce ranar yara marayu na cutar sida ta duniya. An kaddamar da shirin dakatar da gallazawa yara ƙanana. A rahoton musamman muna ɗauke da cikakken bayani kan ma'aikatar lafiya ta Departama ɗin Buza a jihar Tawa. 'Yan sanda a agadar sun kama bindigogi goma waɗanda ake kira pistole automatic a cikin kayayyakin wani mutum da ya fito daga ƙasar Libi yau da safe. a jiya ma 'yan sandar agadar sun cafke wasu masu bulaguro su biyu da suka fito daga dirku inda suke dauke da wata bindiga pistole ita ma automatic da kuma sharjar na aka karanset da wato kartusai 32 cikin wata jikka wata tawagar hukumar karfafa zaman lafiya ta kasance cikin departama ɗin bankilare da ke jihar tileberi a ranar biyu ga watan afrilu da ya gabata makasudin ziyarar dai shine girka wani kwamitin tuntuɓa dangane da zaman lafiya da manufar waye kan al'umma kan yanayin tsaro a wannan yanki salatu amani mai baiwa shugaban hukumar shawara ya yi wa ilawar ta ƙarin bayani Wanga kwamiti zaman lahiya na kwamin ya jibinci wakilan al'ummar kwamin ɗin baki daya, Mun diba tare da magajin gari na kwamin ɗin yanda kowane gari zai bada wakilin al'ummarsa inda muka samu garuruwa goma sha hudu kuma mun samu mun kai musu ziyara inda muka ba su cikakken bayani da labari bisa ga yawan da ya rata a kansu da aikin da ya waje ga mambobin kwamitin. Bayan wannan babi na faɗakarwa sai muka kawo a da'irar kwamitin ta bankilare don mu samu a nan ma wakilan dukkan sassan kunjoyi da ke cikin babban birnin na kwamitin na bankilare ya kasance kowane ya bada wakilinsa ta haka ne kwamitin da muka girka ya kumshi mambobi 28 wato wakilan garuruwan nan guda goma da wakilai goma na ƙungiyoyi daban-daban da ke cikin babban birnin na bankilare. Et les représentants des groupes socio-professionnels de la commune de Bankilare. Yau bakwai ga watan mayan ranar ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin wato marayun da cutar sida ta kashewa ma'aifa. Ana salatar wannan rana domin waye kan jama'a dangane da halin damuwa da wannan marayu suke ciki. A maraɗi yar ɗari uku ne wannan al'amari ya shafa yayin da wasu suke ɗauke da ƙwayar cutar mata sida. Kamar yadda Dr. Ali Sumana Yaro, babban jami'i mai kula da yaƙi da cutar sida a maraɗi, ya bayyana wa wakilinmu Muhammad da Mamman. Yaran da suka kasance marayu ta dalilin cutar sida kashi biyu ne suke. Akwai yaran da suke ɗauke da cutar wanda kuma uwayen nasu su rasu. Kanan akwai yaran da suka dauki cutar da sun samu cutar ne daga ɗaya daga cikin mahaifan nasu. A cikin maraɗidai dai ana iya ƙididdige fiye da yaro dari uku da suka kamu da wannan cuta ta sida. A yanzu haka wa'annan yaran da ke cikin sararin ɗaukar maganin rage kaihin cutar wanda muke cema ARV su ɗari da saba'in da biyu ne a fuskar yankin Maradi. Yaro dan shekara biyar da ke dauke da cutar ya waje ba ya dau ARV din tahe da marici tsawon dogon lokaci domin rayuwa har zuwa shekaru hamsin zuwa hamsin da biyar. Marayu ta hanyar cutar sida na da bukatar zuwa makarantar boko. Yara da suka kasance marayu ta hanyar cutar sida na da bukatar zuwa makarantar boko su samu ilimi su ma su zama manyan ma'aikata suna da bukatar cin abinci mai ƙera jiki suna kuma son tufaya kamar kowane yaro. Ils ont besoin aussi d'un habillement comme tout autre enfant. fam. Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN e ta yi zaman taron majalisar ta a ƙarshen makon da ya gabata a Maraɗi. Makasudin wannan taro dai ya haɗa dukkan sassan ƙungiyar da ma tsofaffin mambobinta shine yin raskwana a game da kokowar ɗalibai suka ƙaddamar domin sanin kuma inda za su dosa. A ƙarshen wannan haɗuwa, Sakatare Janaral na Kwamitin Zartarwa na Ƙungiyar ta USN, e Algafid Mohammed Idar, ya yi wa wakilinmu Mohammed Maman ƙarin bayani. Na ji daɗi kwarai da jawabin da suka yi. Na ji daɗin irin shawarorin da suka bayar da irin tsanakin da suka sanya ga kalamansu zuwa ga wannan muhawarar shawara da ta gudana. Sun nuna suna da basira ta yin nagartaccen nazari da jijjige kawar da duk wani makirci na neman a rarraba ɗaliban Nijar. Shaida ga an gani kowa na iya shaidawa. Yau ɗaukar yaunin girmanci ya gusa ya fita daga ɓangaren mahukunta ya komo ɓangaren ɗalibai. Yau ɗalibai ne ke nuna halin da tako gwamnati ya rufe kansa a cikin halin ko da ƙarfin iko yin barazana da sanya kangi na karfe da ya turnike tafiyar ƙasar Nijar wanda yake marasa amfano ga kasa marasa amfano ga kyakkyawan tafiyar da al'amuran makarantun boko to su sabko da hankalinsu don ba a kan shaida al'ummar ƙasa nan da ɗan lokaci kaɗan DSN za ta ɗauki mataki ta nuna matsayinta. Sora, assez bientôt la position de l'ISN par rapport à tout ce Wata tawaga kumshe da ƙwararren mashawarcin ministan kwadago da daraktoci uku masu kula da ma'aikata na fannin kuɗi, ilimi da kuma kiwon lafiya ta isa a garin Agadez a ranar Juma'ar da ta gabata. makasudin wannan ziyara shine waye kan daraktocin ma'aikatu daban-daban na yankin dangane da shirin kidayar ma'aikata irin na zamani ibrahim yakuba adamu kwararren mashawarci na ministar kwadago ya yi wa wakilinmu na agadas musa maman karen haske amfanin shine idan kuka diba yanzu akan kasannin kuɗi na kasa ana aza shaidar fitarwa har so biyu abin da bai dace ba da zaran an shimfiɗar da fasalin so ɗaya kaɗai ya dace a yi fitar da amsar kuɗi ya kasance kasance ma'aikaci ne na dindindin dan kwantarage ne ko wanda ya yi ritaya ko kuma wanda yake lebar ne in aka sanya fitarwa har sau biyu nan take na'urar za ta watsi da bukatar wannan zai ba da damar na ɗaya dai a san adadin ma'aikatan kuma zai sa a sanya nagartaccen tsari kenan ta haka ba za a karɓar biya ba har sau biyu yanzu a lokacin da aka zartar da lissafin ma'aikata ba shakka za a samu madogarar sa ido da lauran ganin wane ne aka ƙididdige a lokaci kaza a wuri kaza shin hakikan yana nan idan kuma ba haka bane sai a ƙetare shi. A shi ne aka kaddamar da wani shirin dakatar da galazawa yara ƙanana wani shiri ne na kungiyar World Vision wanda aka kaddamar a shekarar 2016 a kasar Colombia a karon farko, sannan kuma a shekarar 2017 a birnin Addis Abeba na kasar Ethiopia. Nijar ta karbi wannan shiri a bana domin jan hankulan jama'a a kan ire-iren da ake yi wa yara kanana a kuma rage su. Gungun Muhammad Dantani na dauke da karin bayani a wannan rahoto. Musgunawar akwai ta kuma kamarinta daban-daban, inji ji daraktan World Vision Albert Kojo, inda ya komo bisa kan maganar karar musgunawar da yara ke fuskanta a ƙasar niger. Ranar 17 ga watan Disamba na shekara ta 2017, shugaban ƙasa Muhammadu Isufu ya sa hannu kan wani kuduri da ke shafar ci gaba da kuma rakiyar ɗiya mata makaranta, kenan harka ce ta kowa da ta shahi al'ummar Nijar domin kare ɗiya mata a cikin makarantu da kuma zama rayuwa rayuwarsu. A kalolin musgunawar aurantar da yara 'yan mata lamari ne mai fadawa ido da kashi saba'in da shida bisa ɗari na ɗiya mata da ake ma aure kamin su cika shekara goma sha takwas. A ganin Hajiya Amina Cemago, daraktan harabar ministan cigaban mata da kariyar yara, arotar da ɗiya mata yara yana haddasa babban ɓanna sosai ga lahiyar jikinsu. A nan Nijar mun tantance wasu matsaloli na cin zarafi da suka hada da auratar da yara da sanya yara yara cikin aikin karfi yara da ke cikin matsalar da kuma yaran da aka yi watsi da su akwai kuma wasu nau'in cin zarafi da ake gani a difa tare da yara da ke hijira dalilin yaƙi da ba su samun ilimi kuma lafiyar su tana cikin haɗari. Hudubobin da aka yi a yayin wannan sabga sun danganci ne bisa ga ƙayyade shekaru wanda suka wajaba a yawa ɗiya mata aure bayan sun cika shekaru goma sha takwas. Jiya Lahadi shida ga watan nan ita ce rana ta ƙarshe ta wa'adin rubuta sunayen manyata aikin hajjin bana. A wannan shekara ta 2018 hukumomin Saudiyya sun bai wa Nijar adadin alhazai 15,800. Kwa ina aka kwana dangane da rubuta sunayen manyata a huskar kamfanonin hajji da umara? Alhaji Mumuni Ahmadu, shugaban kungiyar masu kamfanonin aikin hajji da umara ta Anab, ya yi muna ƙarin haske. mutane sun rubuta sunayensu amma ba abin da muke samu bane mun ka samu yi a ganin ku ne matsala abin da dai mu mun ka gane shine rashin kuɗi tunda rashin kuɗi bana ba Nijar kadai bane duk kasashe tunda muna da contact tare da sauran kasashe na biyun kuma yanda an ka saba anan sai bayan azumi ne yawancin mutane duka suna rubuta sunayensu ko mutane sun rubuta sunayensu yanzu sai bayan azumi ne mutane suke biya gwamnatin namu ya rubuta ya nemo alhorma a dan jaya lokacin ba mu sani ba ana samu nasara ko ba a samu wannan dai muna zira sun so in an samu a kara wa'adi amma tambaya ne tunda dai an tabbata mu Niger ziya da an kake an saida wannan din nan akwai masala da yawa a cikin shirye mu na gaba za mu dawo domin sanin adadin wato manyata tare da hukumar koho mai kula da tsara aikin haji. Daga ranar 4 zuwa 5 ga watan Afrilu na 2018 an gudanar da wani taro dangane da dokoki da kuma sharuɗa da suka shafi irin shibka. Ƙungiyoyin manoma da dama na yammacin Afirka ne suka halarci wannan taro a nan Yamai. Sanu Isuf, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma na Burkina Faso, ya muna ƙarin haske dangane da yadda suke gwajin irin shuka na wake da aka inganta da wasu ƙwayoyin halitta. Don me za a sarrafa wani irin wake idan ko aka yi shi to ba ila shakka za a batar da dukkan irin wakenmu da muka sani. Muna da irin wake da muka sani sosai da ke kunshe da albarkatun bitamin na kirki kamar irin waken nan mai ruwan jaja mai zaki. Yau amfanin da ake samu ga waken nan namu suna da kyau kwarai. Lalle akwai matsalar dubarar ajiyar wake wadda an soma ciwo kanta ta hanyar zuba ma waken gari ko kuma eh, a ajiye shi cikin tano hakan ga da makamantan haka ni ban ga dalilin da za a girka wata safara ga irin wake ba na masara ko kuma na dawa a cikin kasashen mu a yanzu ana ci gaba da gudanar da wasannin kwamfutar kwallon kafa na 'yan ajin farko a fadin kasa baki daya yayin da aka soma wasanni na rana ta 20 a eh, asabar da ta gabata akokana ta arlita da espoir ta zandar sun yi canjar baci haka ta kasance tsakanin irana ta arlita da jeunesse sportive ta tawa har ila yau dangane da wannan rana a gobe talata as police za ta kara da as guard national sannan kuma as nigeria ta taka leda da as duwan yanzu kuma sai shirin namu na musamman ma'aikatar lahiya ta departama ɗin buza da ke jihar tawa ta kumshi babbar asibiti ɗaya cibiyoyin kiwon lahiya guda goma sha biyar da kuma gidajen shan magani sittin da uku inda mutane dubu ɗari shida ke rayuwa ma'aikatar lahiyar na kula da cututtuka da dama to sai dai kuma tana fuskantar wasu matsaloli shugaban ma'aikatar dr shabi frank ya yi wa tarani fude ahmed da ƙarin bayani Toutes les maladies cliniques, nous les recevons ici et nous Dukan cuta muna karɓar su a nan, muna maganin su. Akwai kuma cutukan fashi, duk muna ɗauka, manyan fashi da ƙanana, mugun ciwon ciki, tiyata, ƙari, duk abinda ya shafi halittar mata da sauran cututtuka abinda ba mu aikin su a nan su ne abin ya shafi taɓuwar kai ko kariyar ƙashi mai tsanani. Irin waɗannan cututtuka mun fi son mu tura su tawa. Me yasa ba ku ɗaukar nauyin irin waɗannan matsaloli rashin kaya ne ko rashin ma'aikata matsala ce da ta shafi rashin ma'aikata domin game da kariya da muke turawa daga nan ko a tawama ana tura su a yamai to yaya kuke ɗaukar nauyin mara lafiya a nan likitar buza muna yin abin da ake ce ma na ɗaukar nauyi duka ma'ana akwai kujesu da ke kulawa mara lafiya na biyan kuɗi kaɗan ya kasance na takardu ko ganin likita akwai kuɗin da aka tsaida ga mara lafiya da ya wuce shekara biyar biyar yanzu ga waɗanda ba su kai shekara biyar ba su kyauta ne ake musu aiki sannan muna aika takardun biya ga gwamnati hakan akwai wahala sosai domin tun a watan nuwamba na shekara ta da goma sha shida ba a biya kuɗin aiki kyauta ba har yanzu kenan akwai mamunan sakamako ga aiki a cikin irin waɗannan likitoci magunguna suna fita sinadarai na fita mutane suna aiki sinadarai na ɗakin gwaji suna fita kuma suna da da tsada likita ko akwai wasu cututtuka na musamman da kuke ɗaukar nauyinsu to a irin cututtukan da muke magani kyauta akwai ciwon tari da abin da ke shafar tsufa muna kulawa kyauta yaya halin ɓangaren motoci na wannan likita dukan motoci za a cewa dan dama-dama amma kuma akwai waɗanda suka lalace muna da motar likita guda da ke aiki game da likitar akwai motoci guda uku da ke aji da zaran akwai bukatar gaggawa dole ne mu tura mota daga nan domin su ɗauko kenan motocin likitar da ke nan su ma za su hala sosai domin za a rika amfani da su. Marala karshen labarin da muke na maricen yau zan barku da garba Habibu ya kama ku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Adifa tare da rediyo amfani. Akan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.